اولئك على rabbihim, wa ربهم واولئك هم المفلحون masu waɗannan siffofi su ne waɗanda suke kan tafarkin shirya su ne masu rabauta da duniya da lahira ta hanyar samun abin da suke fata da kuma kubuta daga abin da suke tsoro yayin da Allah ya bayyana siffofin muminai masu jin tsoronsa waɗanda suka gyara zahirinsu da baɗininsu sai ya ambaci siffofin wasu daga cikin kafirai waɗanda zahirinsu da baɗininsu dai ya ɓace Allah ya ce